أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة ta'ala wa وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki wanda ya halice mu kuma ya ba mu damar sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka inda muke fahimtar kawunanmu da kuma ‘yan uwanmu addininmu na musulunci muna cikin darasi na ashirin da ɗaya inda in mai sauraro da kallon mu kuma bai manta ba mun yi bayanai masu muhimmanci inda muka yi bayanin muhimmancin mutum a cikin musulunci ƙalƙashin wannan mutum ɗin mun yi bayanin abubuwa guda takwas sannan muka yi bayanin muhimmancin rayuwa shi ma a cikin musulunci wadda ita rayuwan nan tana da abubuwa ƙarƙashinta ita kuma guda hudu za mu sake maimaita gayinsu yanzu abu na farko muka ce abin da ba Allah ba to halitta ce ta Allah duk abin da muke gani cikin wannan duniya ɗin ai ba Allah ba ne kenan halitta ce ta Allah sannan abu na biyu rashin dawwamar wannan duniya ɗin shi ma mun yi bayani muka ba da misali da ayoyi na alƙur'ani wanda suke cewa duniyan nan ba za ta dawama ba har ma mun yi ishara mai kyawo nan kuma za mu ƙara yin wata inda za mu gane cewa lalle wannan duniya ɗin ba abin wama ba ce imamu ali alaihi salam ɗan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wasi bayan annabi shi wannan imam ɗin shi ne imam na farko bayan wucewar annabi wanda a mazhabi na shi'a shi ne wasiyi wanda Allah ya ce abi wannan ba shi ne bayanin mu ba amma zai zo nan gaba cikin bayan darosa da dama za mu kawo dalilai masu ƙarfi wanda suke nuna cewa wane ne wanda Allah ya yarda abi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi imamu alin nan yana cewa a cikin nahajul balaga yana cewa wa lahu qabla nuzuli fa inna laghayatal qiyama yana cewa ku shirya mata Wacece ce ana nihin almaut ita ce mutuwa ku shirya ma mutuwa duk abin da za ku yi cikin wannan duniya ɗin duk kai da kawon da za ku yi duk shekarun da za kwasa cikin wannan duniya ɗin kar ku yarda ku bar wannan duniya ɗin ba ku shirya mutuwa ba shirya mutuwa kuma ayyuka na kwarai amal salih tun dama wannan duniya ɗin da Allah ya halice ta jarabawa ce yana cewa a cikin suratul mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yana cewa yayi ku mutane yayi ku ne a cikin wannan duniya ɗin yayi mu gaba ɗaya don ya jaraba mu ya ga wane ne ya yin aiki mai kyawu kenan shirya ma duniya ko kuma shirya ma mutuwa shi ne ta hanyar yin ayyuka masu kyawu imamu ali ce mu shirya mata kahinta saukowa don gaskiya ce wadda ba da za a ka guje ta in kai baka mutu ba tana yawa gidanku wani ya mutu in ba a samu haka ba maƙotanka tana yawa sun mutu wani daga cikinsu ya taɓa mutuwa ka 'yan unguwarku 'yan garinku 'yan ƙasarku ba ka cewa ba ka taɓa ganin mutuwa ba ko ba ka taɓa jinta ba in ba ka ce ba ka taɓa ji ba ɗan uwana ka ziyarci likita mana kullum ana hiddo mutane waɗanda sun riga mu gidan gaskiya kenan tana zo maka tana zowa wata gaskiya ce wadda tana nan ta yi saboda haka imamu ali ce ka shirya mata saboda ita wannan duniya ɗin da kake gani kana wasa wajen shirya ma mutuwa ka sani ba ita ce ba abin da Allah yake ne da ita ce sai a ce ka je ka yi tashar holiyarka kai abin da kake so ka ji daɗinka kamar yadda wasu mutane suke cewa wannan duniya ɗin kawai mun zo ne mu rayu na mutu wani haya wa ma na hannu ma ba'othin suna cewa wannan duniya ɗin kawai mun zo ne mu rayu mu ci mu sha za mu mutu su sun yarda ma za su mutu kuma za a rayar da su a nan gaba ba su yarda wannan ba amma sun yarda kawai za su rayu a nan ne kawai saboda haka nan gaskiya ta Allah wadda saboda ita aka yi wannan duniya ɗin ita ce lahira saboda haka nan shine abu na biyu don mu san matsayin wannan duniya din kenan ita shin hida ce da lahira ba wai ita ce ba ƙarshen abin da Allah ke yi sannan rashin takaituwar duniya da abin da muke gani ko rashin takaituwar halitta wannan duk abubuwan da muke gani ba wai su kaɗai ba ne halitta mala'iku ma halitta ne aljannu ma halitta ne hakika ce wadda mun sani muna ganin ta? sannan duniya mu zo mu ƙara tabbatar da cewa Allah ne ya halice ta wannan a taƙaice cikin darusa wanda suka wuce kenan da ƙari kuma kan abinda zai kammala mu wannan bahasi da muka ishara kan shi sai abinda za mu karanta a cikin wannan darasi ɗin shi ne sanin Allah ga kowa Allah kowa yana iya san shi kowa yana iya san shi saboda haka nan ma nan gaba zai zo cewa Allah da ya halicci kowace halitta sai da ya sa cikin zatinta san neman mahalicinta daga cikin baiwar da Allah ya ma mutane kenan Allah bai kyale mutane haka nan ba saboda ya san za su bace idan har ya bar su saboda haka nan ya sa hamma a cikin zatinsu san neman sanin mahalicinsu kuma ya sauƙaƙa wannan hanya ɗin kamar da alkur'ani ma in muka lura littafi ne mai wahala karatu mai wahala haddacewa amma Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr shi ma Allah ya sawwake shi fa hal min muddakir shi akwai wanda zai tunani ya gane wannan to wannan kenan za mu san Allah abin sani ne ga kowa cikin wannan akwai muƙaddima ta bayanin tarihi dangane da abin da ya shahi sanin Allah mu sani cewa mutane da suka wuce za mu zo da bayanin su nan gaba manyan-manyan masu tunani tarihi maktabobi na addini da ma wanda ba na addini ba sun tafi akan akwai Allah bayanin zai zo nan gaba inda za mu kawo tunanin wani wanda ake ce ma Arasto da Galilei da kuma newton da ishara kan sanin Allah lokacin jahilci da kuma bayani shi ma sanin Allah a cikin alkur'ani to tarihi ya nuna da duk wannan masu tunani sun nuna cewa akwai Allah sai dai matsalar tana wuri guda cikin sanin wane ne Allah ɗin wane ne hakikanin Allah tambaya shin Allah ɗaya ne ko kuma da yawa ne yaya sifofin Allah suke mai ilimi ne masanin komi ne mai kula da bayan shi ne mai tausan bayan shi ne mai taimakon su ne mai karɓa su ne mai arzata su ne mai tsare su ne kai ga sifofin nan da yawa wanda a cikin alkur'ani muna itiƙadin Allah ya mun bayanin su amma za mu karance su ya wannan sifofin suke tunda matsalar nan take shi yasa ma za mu ce gaba ɗaya annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya turo su ne mu sani mu riƙe kuma mu ji da kyau Allah ya turo annabawa ne saboda su gyara ma mutane aƙidarsu saboda sun tar da aƙidar mutane game da Allah ta lalace ta gurɓace shi yasa kowane ma zamani wa in min ummatin illa khala fiha biyar. kowace al'umma sai Allah ya turo annabi a cikinta saboda mi saboda in ya bar wani annabi ya wuce da tsawon ƙarni ɗaya ko wasu shekaru za ka samu mutane sun shiga cikin wani yanayi sun fara mancewa da Allah saboda me akwai shi shayatin na mutane da na aljannu suna nan suna aiki kullum kuma sun dauki alƙawari sai sabbar da dan adam saboda haka nan alƙawalin Allah ne zan ki turo annabawa su zo su gyara gurɓataccen tunani wanda suka tarda a cikin mutane saboda haka nan kusan zamu ce sun zo ne ba wai don su nuna mutane akwai Allah ba na'am yana daga cikin wazifarsu su nuna akwai Allah amman abu mai muhimmanci da suka zo su nuna Allah ɗaya ne kuma ga sifofin shi su kawo dalilai na hankali wanda zai gamshi kowa wanda wanda zai ji zai yi cewa lalle lalle haka ya kamata haka Allah ya kamata ya kasance cewa shi kaɗai ne ba wai da yawa ba sannan kuma bai kamata ya kasance wata halitta ba wanda muna ganinta wadda in ni ba hikarinta ba kai ka hikarinta a ce ita ce Allah bai kamata mu riƙi dabba a matsayin Allah dabbar da muna iya yanka ta mu ci namanta ko kuma an kai baka yanka wasu al'umma yanzu kamar wasu wanda suke suka riƙe saniya a matsayin Allahnsu saniya suka riƙe a matsayin Allahnsu alhali sun sani wasu al'ummutan saniyan nan ko munan da duk sauran al'ummu na duniya namanta ake ci ana yankawa a yi amfani da namanta har ma a yi amfani da fatarta saboda haka kenan Allah sifa shi mai kyau ita ce ya kasance makaɗaici kuma mai sifa mai kyau ba irin sifofin mutane wanda muke rayuwa da su ko halittu wanda muke rayuwa da su ba wannan yana daga cikin bayanin tarihi na dangane da abin da ya shahi sanin Allah don saboda mi kar ya zamanto mun samu kuskure cikin fahimtar wane ne Allah don kamar yadda muka ce za mu zo da bayani nan gaba cikin darasi na gaba wa'anga mutane ɗin wa'anda aka yi kuma ana amfani har yanzu da tunaninsu su yaya suka tai akan tunanin Allah wannan tunanin nasu kai ya ruɗe mu wannan tunanin nasu kai ya zamanto ya gilgiza mu har ma mu yi watsi da tunanin Allah subhanahu wata'ala saboda shaidanu kamar da muka ce suna na suna su suna yin su cikin mutane kai ka yarda ka wada cikin yaudararsu kai ka sani ka ɗauki alkawari wurin Allah subhanahu wata'ala za ka bi shi tun lokacin da ya halice ka ko mu ce tun lokacin muna arwa kaɗai ruhi ne muke mu kaɗai Allah ya ce ya ɗauki alkawari tare da mu dukkan mun ɗauki alkawari mun ce za mu bauta ma Allah wannan duk ba shine darasin mu ba da mun zo da bayani ainihin haƙiƙa yadda Allah ya ɗauki alkawari da mutane kuma suka da sun yi alkawali har ma yake akkada cikin wani wuri yake cewa alam a ahad ilaikum ya bani adam Allah ta abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin za mu tsaya a nan wurin sai darasi na gaba kamar da muka yi alkawali insha Allah subhanahu wataala za mu zo da bayani na tunanin magabata da kuma Alƙur'ani mai tsarki insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin